haƙƙin bai bare da sai shi ba saboda haka nan sai koma sun ba ya kulu bi nafsihi sana ya ware da ranfa sa'a ya samu awa min akhir kulli yawmin kashin wani wuni imma bayan sha biyu ko imma wajen karfe da yuhasibu fiha nafsahu yayi hisabi wa ransa a cikin wannan sa'an ala amali yawmihi akan aikin wannan idan batun tun sa karfe hudu na dare daga nan zuwa sallar asubahi zuwa ainihin bayan sha biyu din nan ya ga irin karafki yadda isha irin kwaramni yadda isha ya duba mizanin alkhairi da mizanin sa na shari a lokacin nan zai dire wannan zai dire wannan fisha mutum zai yi fa in ra'a na kasan fil fara'idi in ya ga yana kasa a wajen wajibai lamaha wa waddakaha sai zargi ya ainihin ɓata ta ya aka yi ka ja min wannan bala'i wa kama ila jabrihi fil hali ta ke ya tashi a lokacin zai dora abin da ya sa. ma'ana ya toshe asar da yi inda yiwa ne fa in kana mimma yuqda qadahu in yana daga cikin wanda mutum zai biya sai biya shi take to kafa mutum ya ƙi jinin biyan bashi in dai kana biyan bashi to za ka daina kin bashi kaga wannan ya taimaki mutum muraqaba sa za ta zauna sosai da kyau zai dinga kiyayen Allah da kyau wa in kana ma la yuqda in abu ne a faran bai biyuwa jabarahu bil iftari min an nawafili sai kika tashi da yawaita nafila a lokacin sai ya tashi ta nafila da zai sai ya kofe wancan wa in ra'a naqasan fil nawafili in yaga ya ci baya a filu har aiwa ban na kisa wa jabara nan tashi sai ya biya wannan abin da ya rage ya tsora shi wa in ra'a khasaratan bi irtikab al wa anaba wa amila min al ma yarahu muslihan lima afsada wa in ra'a khasara in yaga ya aikata abinda ba a so istaghfara ta ke sai ya nemi Allah rufin asiri wa nadama yayi nadama wa anaba ya koma wurin Allah wa amila min alkhairi ya aikato alkhairi ma rasu muslihan wanda ke ganin zai gyara masa lima afsa daga da ya shan can to kaga mutum yana tafiya da rayuwarsa kenan yana gyara rayuwarsa wannan shi zai samu dama daman saduwa da Allah in ko mutum bai haka to gaskiya rayuwansa za ta zama da matsala ranar saduwarsa da ubangiji don ta duniya ba ya tsatsi ake ba duniya ko da ya zaga ka yi. Allah ma da ya lita ta dalon shi da ita saboda kana bai damu da mai kake bai damu da mai kasa bai damu da mai kake ba kai ta kayanka amma mushkila na can هذا هو المراد من المحاسبة للنفس wannan ne ake nufi daga muhasaba gare ina fata kuma an fahimta wannan marubuci Allah ya saka masa da alkhairi duk mutumin da ya tsora rayuwarsa akan wannan babu shakka zai rage zai rage abubuwa da dama kuma wannan karatu yan uwa ba za a samu ladan karanta shi ba sai an yi aiki da shi ba karatu ne da za ka yi nazarin sa kai nazarin sa kace lalle ko al'umma ya wasu lalace ka fara da kanka kai ne lalataccen za ka muka fara da kanka mu ne lalatattun muna son mu gyara kanmu yanzu ya Allah mun dawo zuwa gare ka Allah ya ba mu ikon murkushe shaidan sun da mun tuba mun kuma koma ga Allah to lallai kuma abin da ya rage mu dinga mu muhasaba da haka za mu tsare tuban mu za mu tsare kiyayen Allah da muke a kowane lokaci a kowane kittawan ido da haka muke tsammani Allah ta'ala kuma zai rangwanta mana duniyar mu da lahirar mu amma musamman lahirar mu ka fi ji wahiya wannan muhasaba ihda turuqi islahiha daya ne na hanyoyin gyara rai ku ta sani Allah ya riga ya yanke ba mai shiga aljanna sai mai rai kubutace illa man atallahu da kalbin salim in mutum bai je lahira da kalbin salim ba ba yadda za a shiga aljanna Allah ta ce ya ayyatu hannasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mawdiya saboda haka nan rai mai shiga aljanna wanda za ce ya kere tsarkakiya mai shiga aljanna to ita ce wacce ta tsarkake wannan wanda ta bi wannan tsarin جدا كنف عن كلاهن جدان طيب الطيبات للطيبين الطيبون للطيبات جدا كنف عن الثلاثة جدا أركاكا هم طيبين إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب جدان طيب طيب طيب طيب طيب طيب, طيب, طيب. جدا ما جدا طيبون وتعذيبها لدى التدري وتزكيتها هذا كيتا وتطهيرها دوين كيتا وأدلتها ما يأتي wato hujjojin wannan ana ya tsallake ko هذا هو المراد من المحاسبة للنفس وهي إحدى طرق إصلاحها وتعذيبها وتزكيتها وتطهيرها وننتهي بذلك أن يندم تزجل على سكنا وعديلتها ما يأتي hujjoji yin haka abin da ya zo ba ilimi ne da aka kirkira ba kila ko daɗewar zamani ko kai ke kawo kira shi tun da musulunci ya zo da shi ya zo haka ake tafiya mu ne ba mu hawa kaiwa sai yanzu muke ji saboda kana tun da aka fari addinin musulunci aka tawo da tazkiyatu nafsi kana iya karanta wa shamsi wa duhaha aka ce qad aflaha man zakkaha wa kada khaba man Saha ayoyi akan tazkiyatun nafsi da muhasaba rai ba su bi jibuwa قال تعالى الله تعالى کی يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله يا ايها الذين امنوا يا وأندسك جسكة الله درانا قرشي والله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ريت دوبي abin da ta gabatar don gobe da dama muka yi tunani muke, idan mutum ya kalli rayuwarsa sai ga bai da amfani a musulunci sun dai ya adalci to mai mutum ya kalli a musulunci ana cin mutuncin addini ana wulakanta addini ana wulakanta masu addini ana wulakanta gaba kawai kowa in dai abu bai kawo kansa ba bai sani ba ba a yi saboda haka nan rai ta yi dubi me ta gabatar domin gobenta goben nan komai abin da muke ce masa da gobe kyama an ce rana gobe na bar sai na gobe kaga ba gobe ta gobe ne ba gobe ta tashi aljama ne mutum ya duba me ya gabatar a ce a ɗauka yanzu inan a jefa mana masifan da aka jefa mana duk mu mutu anan me muke tsammani Allah zai mana gafara saboda shi in mun je mun duba zai mu gaba ne muka tsina nan da muka gina ɗan filayen gasa ko wannan muna da wurin kaza ko wannan muna da kaza amma tsarin abin da ke bangaren Allah sai ina akwai mutum guda da zai iya yi to amma tun da Allah bai ba shi imanin yi ba sai a kyale mu Allah ba mu imanin yi Murai ta duba me ta gabatar dan gobe kada ka yi tsamman ko ka ce tsamman in ka gabatar mu za mutane ne za su duba ce a ah, wane kaza Allah ake so ya sani واتقوا الله كجزء ولم الله كوي تقوى بانو سيقى الجنة سيمي تقوى وإدى للمتقين أني الجنة فإذا تعريب تقوى تعريب كل قوة الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ونقدر هذا بدأت إيه بأيك كلامي قوية إيه قوية هدك الخوف من الجليل أولا الله أولا أولا أولا أولا أولا أولا ka in ana jin tsoron Allah ba yadda za a saba masa dole a bi tsarin wal amalu bit tanzil da yin aiki da saukake daga Allah yanzu Qur'ani yana gefe ina ma gidan tarihi mun kasa ɗauko shi dawo da shi cikin duniya an janye shi a gaban mu kirki muna ce muna gani illa ya kace mu ce mu jikokin shehu ne jikokin masu addini jikokin masu kaza za mu shiga aljanna ta albarkacin su lallai kuwa ko ba mu yi aiki bin aikinsa warida bil qalil wadatuwa oh, da ɗan kaɗan duk abin da mutum ya samu halin da ka ganka ciki ka rayu a cikin sa kar ka nemi matsayin da ba naka wahala za ka yi wal isti'dad li yawmin rahim da yin tattali don tashi ranar tafiya sannan ba mamaki wani a cikin mu yau zai tafi ai sau nawa mutum koma eh, gida sai ka yi ya wuce ba na ma ke wani ba zai koma gida daga nan ba ya baro gidansu kenan ƙarshen ta ko sallama bai ta kirki ba da ɗan munamuna bai je ya gyara ba ba mamaki ya zo kenan daga nan sai gidansa na asali to tattalin ne yayi istidad da yau na rahil hada huwa taqwa saboda aka ce wattaqullaha ku yi kokari ku ji tsoron Allah ku yi abin da yake ku bar abin da ya hana inna Allah khabirun bima ta'malun Allah fa yana da cikakken sanin abin da kuke aikatawa ya san aikin kowa ba sai ka faɗi ba ba sai na faɗi ba ya sani alhasar fa qawluhu ta'ala zancen Allah da yake wal tanzur nafsun rai kai dubi huwa amrun bil muhasabati wannan umarni ne da mutum ya kansa muhasaba lin nafsi garan ala ma qaddamat li zatiha al muntazar abinda ta gabatar don gojenta da ake jira da take jira وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كوما زوا ga Allah gaba daya ya masu imani tsammanin Allah ta'ala zai ba ku rabo annur aya ta 31 wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inni la atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi mi'ata marra lalle ne nakan koma zuwa ga Allah in in neme shi gafara a wuni ɗaya sama da sau ɗari ko kuma sau ɗari to annabi yana laifi ne baya laifi in shagala da ya samu ina mantawa in shagala kis sai ya kuma ya nemi Allah gafara kullum zuciyarsa a koyaushe tana jone da Allah wanda ka kan samu abin wani lokacin in ka ji lokacin da tsoron Allah ya zo maka za ka ji wata ni'ima wani daɗi wani kaza ko ba wani lokaci sai ka ji ka manta ka koma cikin wani daɗi to shi mu Allah irin wannan mun bayyana yankewa da gare shi وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ويوا كنكو حسابي tun kafin a zo muku hisabi inda kuka ɗauki rayuwa ku irin wancan hisabin da aka yi to can hisabi zai anhu ga mu'aqaba ta yayi wa kansa bincike zai wa kansa hukunci da gaya mutane kun san dama shi fada da cikawa ne doka zai yanke doka ta fara ga iyali sannan sauran mutanen kasa kowa dama ya sani to da ya faɗi wannan magana ke hasibu ah, an fusa kun kawala an tuhasabu wa kana radiyallahu anhu idza janna alaihi al-lailu in dare ya rufe kansa yadribu qadamaihi bid-durra kan doki kafansa da kulki durra sanda ce asa sanda ce da ke yawo da ita asalin kulkin amur bil ma'ruf da nahi an munkar daga umar radiyallahu anhu shine wanda ya fara yawo da sanda a hannu na canza mummunan aiki in ya gani yin umarni da kyakkyawan aiki wannan sanda ka kafasa na dukan kafasa ya karrafki kafasa wa ya kulu da ya ce wa kansa ma za a milti yau ma me kika aikata a ka san kan umar ko kai ka masa hisabi sai dinga ce lalle fa ka aika alkhairin sa ba su kirguwa mutumin da daddare ma zai zauna shi ke yawon kallon zaman lafiya na gari ina duba gari wa abu talha radiyallahu anhu abu talha babban mutum wanda mijin ummu sulai wanda ya musulunta ne don jihadi wa musulunci isa shi kowa zama nafila bai fayi ba ba ya zama nafila rayuwar manzon Allah kai dai farar manzon Allah tun da imu tutu bai sake shan ruwa ba in kaga ya sha ruwa sai dai watan sai dai ranar sallah karama ko sallah babba yake shan ruwa saboda yana sai kawai abin da ya gabata da yanda manzon Allah yake rayu a'a shi kawai jihadi yana jiran ina ne za a tura su to ga abin da yake cewa lamma shagaratu hadekatahu yayin da gonan shi ta shagalantar da shi an salatihi daga sallarsa kharaja minha sadaqatan lillahi ta'ala sai ya fita daga gonan sadaka domin Allah yi bayan da gonan aje ya dawaka musulunci da ita la Allah za ta kofe masa wancan kaga mutumin da ya shagala a runfa ya zan bai samu sallar juma'a ba ma kawai ga za mu ce salloli guda biyar ba ce rumfar gaba ɗaya da rumfar da jarin ya bayar da isa don Allah ya ɗauki kuɗin ya bayar da su inda za a yi kaza ko ko a'a gwamnati ne ya zauna yana diri-diri yana kuduri eh, tsinka halla makala aka waye gari an gama sallar juma'a ce to tun da yake haka ne albashi na na wannan watan kuwa na ba da shi inda za a ɗaukaka addinin Allah da shi ba ta juma'a ta zan sun ba zai iya fasa ba an ko ba ta ba ta muhasaba muke ba sannan mu sake dawowa misalin wajen ainihin salolin guda biyar tun da an bamu misalin ne da za mu gane sauran ayyuka duka hakan ne zan ce in kai asarar jan'i ba ka zaka tara mutane ba a shi kenan mu mu zo mai jan'i za a samu 27 din za mu samu da nau'i na izgilanci ma babu lalatattun mutane ma nake je ce ko ne mu dai a irin irin ɗaliban ilimi wanda ya wani ɗan karatu ya fi kowa lalacewa don za ka gan shi tataccen ɗin iska don kan ɗauki hadisin manzon Allah wasa sai ta ah, wanda kai sallah ba ka samu ba ai ba mu samu ba zo mu zo mu mu mun za mu samu 27 yanzu nan mu za ta zata ta samu tafi wallahi jahilai ba sa wannan ɗaliban ilimi suka saka kai kace suna da wani garanti a wurin Allah su tun da sun iya larabci sun iya karantawa shikenan su ba sai sun bi Allah ba kaga wannan fasadin da suke karantarwa kusan fasadin ya fi fasadi fasadi ma don za su janyo in muddin jahilai suka fara haka to kuma abu ya lalace tunda kullum shi jahilai abin da ya koyi ga abin da malami ya wanda ya dana shi ina ganin abin da wanda ya dane shi zai bi ya zan da ka samu jami'i ba kana taron mutane kuna dariya mu ma mu zo samu samu mu ma jami'in samu samu ta ku ta riga ta tafi ko tun mu ma ta mutane nan tana zuwa abun ma bai ma dauki abun ma kan bakin komai ba ko wannan inda a ce sun san abin da muke suke yi to sai mu ce wannan wani nau'i ne na ilhadi amma jahilci ai ba haka ne suna kiran wasu jahilai sun ne ajhalul qaw saboda haka nan mutumin da yi asarar jam'i to ba abin da bai kuma masa nan jam'i to dai kawai saboda haka nan yi sa masu gama da mai ayyuka wanda suka tafi ran riga an gama jam'i ba a sake ba ko da akwai nau'i na tashaddudi akan haka saboda haka nan amma ya kamata a ya zama ba ya kamata ba ya kamata ya waje ba yi wannan jam'in da tawadu da dama aka abin da gaba a wannan da dariya ba ai mu ma za mu samu 27 din ai mu ma 27 din za mu ma jam'i ne in ka mata ai kawai eh, ai jam'i ya tashi daga mutum biyu ne Sarajanin hmm. ha sadaka لله ta'ala ya cire gonan sadaka domin Allah. Hmm. alama ma ba da ba su da ba maganin maganan kasuwa ne duk aka taru aka lalace maza da mata yan kasuwa da wasu yan kasuwa na taɓa zuwa mitin ɗin kwamitin shari'a shari'a ba da wasu kafa shari'ar musulunci ana miki aka kira sallah ba a wannan jagororin za su yi addini su ne abin koyi su ne alƙibla aka kira sallah ga su ga masallaci aka ci gaba da karatu mutum ga mu ga masallaci aka ce hayya ala sala hayya ala sala mai karanta rahoto ya ce yaya aka ce ci gaba aka ci gaba aka gama ba a tashi ba aka ci gaba da muhawara jam'i za a yi to wa'ina ne za su ɗaukaka musulunci sai wanda ba su ba sai dai wasu daban su dai su gama gadon gadon dai su ina ga ya tuna kafin Allah kawai da rai in kuma Allah sun gyara to nan muka zauna ba mu je ba daga ba muka je muka yi sallah guda guda wannan suka ware suka yi tasu wannan suka ware suka yi tasu ni ina ciki to kaga kai kai kokari da naku ka faɗi naku haka in makaranta ce kaje makarantar islamiyya ko makarantar kaza za gani ana sallah tsuguri tsuguri tsuri tsuri ga masallacin ne kai kila maka da masallacin ma ba ma masallacin kai ka ce wato sallar wani abu ne takmila ne ba dole ne ba wanda bahaushe ya dauka lalle sallah ita ce babban addinin kana sallah shikenan tare da muna gani akwai saura don kai sallar da sauran abubuwa ita kanta sallar ba ake aisha da kamata Eh, makaranta ce ba masallaci aure a ce makaranta duk makaranta in ta ci sunanta makaranta a ce da masallaci sai dai agalabiya ba makaranta muke ba wani je da daga ke makaranta ce yan shaguna ne ake da su saboda haka nan a takaice a irin wannan shaguna a irin wannan musiba da muke ciki aula a tara yaran a masal a makarantar aisalan don in kuka je masallacin ma na kusa da wurin ana ya koro ku kuma karshen ta sai a waye gari kila malami ɗaya ne da ra'ayin aje masallaci ai sallah sauran an fito kai kuwa kama gaban shi wanda duk ko aka ce an ɗauke shi malami to an ɗauke shi ya karantar da alifin ba'un ya koyar da addini ya koyar da tarbiyya daga cikin tarbiyya sallah na ciki saboda haka nan kaga wata dama aka samu a aikace kowanne malami ya tsaya tsayin daka a ajinsa in ma nau ba ake tasan yadda za a haɗa shin inda za su iya na sallah na daban in ma canji canji za a dinga dole a dinga ka ya zanto su yi alwala kafin lokaci a tabbatar da ko ɗaya bai fita ba sai na lura. a tsaya a yi sallan nan yau wane ne da kaza gobe wane da kaza wannan shi ne aula a tabbatar da suna sallan haka maimakon ba a matsayin kamar an fita wani hutu ne wannan lokacin sallan nan lokaci ne na tarbiyya da aka samu da za a yi tarbiyya a aikace falam yakun hada hukum? wannan bai kasance daga gare shi ba illa muhasabatan li nafsihi face zai tattar da kansa waye abu talha wa itaban laha shi ya zarge ta wa ta'adiban da kuma ladabtar da ita kuma wannan shine ladabi na gaske wa hukiya an al-ahnaf bin qais rahimahullah annahu kana yaji'u ila al-misbah yakan je wurin fitila fa ya asbu'ahu sai ya sa ya tsansa fihi a cikin wutan hatta ya hissa bin nar har ya kamu da zafin wutan ثم يقول لنفسه سنة يتوى كان يا هنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا ميسا كان أبن دك أي كترانا كذا ميسا كا كترانا كذا وانا فساكمكم كذا ني وانا وتسا زمو ساكمكم دون كل وعدي دا أيكي يفي dan da ce misali mutum zai kokari ya sa hita a zamanin yanzu ina idan hitan a ƙarshe zai yi wa kansa wa a haka ba ma ma kyan gone je ta wannan ya hauka ne ai wannan wani an zaki a wannan ayi ta shidi wallahi ba ta shidi da ciki ko a duniya ba gani ka kawai ba mutum to ne yake sai shi bauta training kake saboda kawai zaka dumfari abokan gaba la'alla gudun kada a cafke ka a matse ka a waye gari kana faɗin sirri sai a waye gari a tsaga jikinka da reza a sa ma kila gishiri a kashe wutar sigari a jikinka a sa cikin doya a jikinka Allah dattar da kai a zasu da kai kawai don ka jure wata rana in an kama ka duk azabar duniya za ka tona kanku a cikin ina ga lahira da dama wakan kushe abubuwa kila mu ce ta tashdidi ne mu ce kaza ne saboda tsabar kin Allah daga gare mu in dai ba za ka iya ba sai ka masu yi suna za su iya wuta yakan sa hannun sa wuta to ko mu zo a ce misalin irin wannan wanda ya zafi da yawa ka sa hannun ka ka ciro shi sannan sun duk inda ya awa ɗaya yana ci ciro shi sai da tsumma ga shi dai ba zai ja ka ba amma ka cice ka turo shi ka ji abin da za ka ji hannun ka alaba shi daga nan in aka ce jahannama ka sa sake dawo da tunani a kanta shi ne za ka gano da gaske yake amma in ba haka ba dole za ka iske mutum ana magana jahannama yana dariya ana magana lahiyar za ga iske yana dariya yadda ka san yana sinima bai da bambanci mai kallon fim ga dai abin da hunan yake bawa ne daga cikin bayan Allah yakan sa ya tsansa fitila alaka alama sana'ata yau maka ba me ya kai ka kan abin da ka aikata rana kaza wa hukiya anna ahada salihin an samo labari ɗaya daga cikin salihai kana gaziyan ya fita yaki fa lahu imra'atu sai wata mace ta yaye jikinta a gare shi fa nazara ilaiha ba fa shirya ba kwatsam ya kalle ta farafa a yadahu ya tsaga hannunsa ya wala tsama ainihu ya mari fiskarsa hatta kai ha ya zubar da idan idan da ya kallon ya zubar yanzu ka mutum sai kashe kansa abin ya zama ya ne wa kala innaki lalahazatun ila ma ya zaro ke mai kallowa ne zuwa ga abin da zai cutar da shi wa marra ba'dhum da ghurfa wani su ya wuce wani daki wani gida ɗaya daga cikin sala ya wuce wani gida فقال متى بنيت هذه الغرفة wai yaushe aka gina wannan gini kamar irin gidajen nan ka yi wata ba ka zo ba kwatsaran nan za ka wuce kafin a da ta ah, wannan kuma gidan wa yaushe aka gina lokaci guda an kai karshe ثم أقبل على نفسه يجويا يتنا دكانسا فقال تسأليني عما لا يعنيك كنا تنبيا ني أبن كنا babu ني أبن باب روانك لو آكل sahihi sai na ladattar da ke bi saumi sanatin azumin shekara guda ta samu haya azumi azumi don ladattar da saboda ainihin ya tambayi abin da ba ruwan ala sabi da misali yau an yi zabe yanzu yana na yana zaune na je ya tambaya me waiki to yana ka ciki labari ne la yi sunu la yi bin bai amfana ka bai cutar ka kawai in ma dai bai amfani ka ba cuta da shi hiran yanda za a kafa da ɗan rediyon ka kusa labari ne me zai ma ai wanda ya zaɓe wanda aka yi gafara shi shi zaɓe amma ka zo nan duniyan nan kai mata shiga can tun ka dangare ka shiga ta can ka faɗa ta can ka taɓe eh? to saboda haka nan nan mutum ya shiga abin da ba ruwan shi وروى أن أحد الصالحين أن رويته ولدك تكين صالحين كان ينطلق إلى الرمضاء هيك أنت فيها يشيرين ينزل إنا لكن ظهر أنا فيتمرغ فيها بالجماعة كيرين ويقول لنفسه كافين كتفيباتا كنيوة kai baka kai martabar كيف zaka je kai جي كي rairai ba ka tako daga takalmi ka bi daga nan ka je an goma ka ƙetara kwalton nan ba ta gani ko ka bi dai ka je inda za ka je ka je tudun za ka dawo ba ta gani ga ƴan duwatsu kwalta ce wuri ne da ƙaɓɓe za ka je ƙasa ka kamar kamar ya ne to yanzu kai ko ta aka ce ka yawo a cikin jihar ka dubi a zaba abu talib shi da aka kaffafa masa ina ɗaya daga cikin kafiran da zai samu sauki an ce zai tsaya a cikin jahannama a can wani wuta ta kama shi iya alwala kwakwalwansa na tafasa shi wai shi ko a sauƙin azaba kyanu ko azaba mai sauƙi mutum kano ta yabo ne shi bayan daga cikin wanda aka alfarma ya mutum taka da takalmi zuwa can ba takalmi kai sai ga ainihin ta wani ma zai iya jinya sai cewa ba cewa ransa zo kai ɗanɗana wa naru jahannama ashaddu harra wata jahannama ta bi tsananin zafi ta ai wannan ma an yi nisa masallaci nan idan ba san kan mutum ya salla ciki yanzu na kaga mutum yana shiga ciki in dole ba ta sa ya fita yana haka yi zafi yi zafi ka hmm. manta inda zaka masallaci ya cika sai zai bi inuwa sai tsuguna nan dukkan duka sallah nawa za a yi ƙarƙarin ta awa ɗaya da wasu abubuwa ba zai iya zama a rana ba zai narke kuma ƙarshen da ɗan ne zai wahala da shiga wutan ba tun da akwai laifuka mutum jure na awa ɗaya da zai tsaya a rana ina ba zai iya ba to su wa'ancan ban da ayyukan ibada da suke sai mutum zai gwada irin imaninsa ya ga duk abin da zai ƙara masa imani ba zama hanyar da mutum zai ƙara imaninsa da irin da mutum zai ƙara kansa imanin sannan ya koma ya kalli ransa yake masa ajifatun billaili battaratun bin nahar ki zan mushe da daddare mai zaman banza da rana da daddare bacci da rana wurin hira ne ma'ana ba yi rayuwar mu bakin eh da daddare mutum yana tashi daga baccinsa sai sallah asuba sallah ba ana gama sai sai majalisar hira sai wurin hira daga wurin hira sai wurin hira ko da wurin sana'a ko da wurin kasuwa duk an mai da shi wurin hira battala wa inna ahadahum rafa'a yawman ra'sahu lalle wani sai ya daga kansa wani rana ila satahin zuwa gabe ne haka fara an amra'atan sai ya gana ta fa nazara ilayha ya kalle ta fa akhadha ala nafsi ya dauko wa kansa alqawlin Allah ya yanzura ila sama mai koma kallon sama Madama dama hayya mutu ina rai sai da ladabtar da ransa haka za kana salihuna haka salihai suka kasance min hadihi al'umma na wannan al'umman ta manzon Allah ya hasabu na an fusa hunsukan wa kansu mu hasaba an tafariki ha daga fakakinta wa yalumu ha suna zargin rayukansu ala takasiri ha akan rage aiki yubzimuna hattaqawa suna tursasa mata tsoron Allah wa yanhaunaha anil hawa suna hana mata son rai amalan da qaulihi ta'ala domin aiki da zancen Allah tabaraka wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma duk wanda ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana wa ransa abin da take so ya takura wa kansa a wannan gidan na duniya fa innal jannata hiya al-ma'awa lalle aljanna ce makoma Allah ka taimake mu muskilan aiki ne sai dai Allah ka azurta da mu aiki ta inda za mu cancanci karamar Allah kashi na hudu al-mujahada na ƙarshe daga nan idan tuba ya zauna muraƙaba ta zauna muhasaba ta zauna a lokacin kamar mota mutum ta gama tashi ne sai gudu kawai mujahada sai lokacin mutum kai martaban gwagwarmaya wai an yi alaman muslimu shine musulmi ya sani anna a'ada a'ada'ihi ilaihi huwa nafsuhu bai na jambayhi mafi tsiyayyan kiyayya a gare shi wanda ita kowa kin mutum ransa wacce take tsakanin kirjinsa ita tafi kowa kin saboda wa ita rai بطبعها دا الآدم تميالة إلى الشر من متك أنكر كتاني زوجة مقنتا ولي إندي دي بتجالو بمقنتا أو لنتا الله كي أي كما فا فرارة من الخير دا تعصن أيكين الخير أمارة بالسوء ما يؤمني da mugunta ne da shari ta karkata ba ta san alkhairi mai umarni ne ga mummuna abu Allah ya siffata ta cewa ma ubarri'u nafsi Yusuf ken abin da sarki Yusuf inna nafsa la'amartum bisu ban kubutar da kaina lallai rai mai umarni ne da sau Yusuf aya ta hamsin da ita rai ɗabi'anta tuhibbu ji'ata wal khuluda ila rahati rai tana son hutu addu'a a zauna a ta magana a ta magana a ta magana a ƙarshe a kawo kayan sha a sha shi kenan sai dinga ganin kamar za shi ga aljanna da wannan hirar wal khulud ila raha da dawama kan hutu wa targhabu fil batalati takan so zaman banza shine batala wa tanharifu ma al hawa takan karkata tare da san rai tastahawiha shahawat sha'awa na janta al ajila ta duniya sana san kyale-kyale wa in kana fiha faha, ko da akwai rasuwa a cikin ta in dai sha'awa ce ajila yanzu ba gani ba saboda zaɓe kwanan nan zaɓen da kai an yi yanke yanke a wasu ne har da kisan kai saboda saboda duniya ce nan za a ci ana jihadi akan wannan amma ba za a yi jihadi akan ɗaukar addinin kalmar Allah ba saboda shi addini ba zama ma din amfaninsa ba kana fiha hatata ko da akwai mutuwanta a ciki wa shaqa'aha da talaucinta fa idza arifa al-muslimu hada idan musulmi ya fahimci wannan aba a nafsahu sai itursa saransa ne mujahadati nafsihi dan ya karansa fa alana alaiha al-harba ya bayyana yaki gare ta gadan gadan wa shahara didda hasilaha ya bude makami gare ta wa sammama ala mukafahati ru'unatiha ya ya dage akan yakan rashin mutuncinta wa munajazatu ya da fito na fito da sha'awanta yanke sha'awanta fa idza ahabbat ar-rahata ata'abaha in ta so hutu ya wahalar da ita bacci zai maka wahala je shi ruwa sai gaskiyar bai ne a yi ga mutum ne ya dauko. to da kamata wajen bautan Allah sai ya sa kwano sa kafa sace tana son hutu ya ladabtar da ita kai bacci kimanin tun karfe goma karshen ta wajen karfe hudu to me ya za ka yi ka fita daga layin kalilan minan lailin ya haja wuce eh? kwano sai zai sa a kwano ruwan sanyi sai sa ba a ciki ita karatu aboki tumatir ka je fita sun bada kullum sai tsoma zuba ruwa ciki zai ta kafa a ciki eh idan shi ne bacci a san da zai wani miƙe ka ga mutum na yana karatun ƙur'ani saboda ina zama bacci bai sai dai a yi daidai a hankali a hankali ake hawa nan duk yayin da ta so hutu ya hana maka daga aiki zuwa aiki kana gama wannan baka gama shi ba sai ka rikita wani kana shirin wancan ka sake rikita wani ka rasa wani zaka yi ma ciki wa idza ragibat fi shahawati harramaha in ta tashi neman sha'awa ya hana mata wa idza qassarat fi ta'atin aw khairin aqabaha wa lamaha in ta kafa قصر طريقي rage على aikin alkhairi ko wani da'a sai ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه سنة ترى ستعيك تعبون ترجعنا كنسا وبقضاء ما فوتته يبيع أبن تي أثارها أو ترك كوتا بس بأخذ هذا قولاتها بهذا التعذيب دون لدبين حتى تطمئن حتى كوما نفس مطمئنة وتطهر تتركك وتطيب تتركي wa tilka gayatul mujahadati lin nafsi wannan shine mutukan da ake nema wajen ladadin rai qala ta'ala wal na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innan da suka yi kokari akan mu zuwa gare mu Allah ce wallahi muna shirye da su hanyar mu wa inna Allah la ma'al muhsinin Allah na tare da masu idon Allah masu kyautatawa wal muslimu idh yujahidu nafsahu fi dhatillahi musulmi kan yaƙi kiransa domin Allah litattayyaba don ta yi tsarki wa ta tsabura wa tasko wa ta tsama'inna ta tsarkaka ta nutsu wa tusbiha ahlan li karamatillahi ta'ala ta waye gari ta cancanci kyautan Allah wa ridahu ta cancanci Allah yadda da ya'lamu anna hadha huwa darbu salihina kuma ya sani wannan mujahadan ita ce hanyar salihai wa sabilul mu'minina sadaqina ita ce tafarkin mu'minai na kwarai din fa yasluquhu ya bi hanyar muqtadiyan bihin. yana mai koyi da shi wa yasiru ma'ahu ya tafi tare da shi muqtafiyan asarahum yana mai bin sawa mujahada ga misalin ta rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah kamar laila hatta tafakkara qadamahu as-sarifatan bai sa kowa yi ba shi ya sa ya dinga tsayuwa da daddare hatta tafakkara a as ne sai da kafafansa guda biyu su. ya yi tashaddudi sai a ce ya yi tashaddudi mun zala an gafarta masa fa amma mu kuwa ba za mu yi aiki ba za mu je mu shiga aljanna an yi aljanna nan ba mu yakan mu karya ba shi wanda ya zo da addini shi ne ya yi tsewan dare har kafarsa ta kumbura a ta tsatsage wasu ila alaihi salam aka tambaye shi fi dalika fa qala afala akunu afala uhibbu an akona abdan shakura ba na so in kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba wa ayyu mujahadatin akbar min hadhihi almujahada wai mullahi na rantse da Allah wanne gwagwarmaya ne ya fi girma daga wannan gwagwarmaya daga wannan mujahada wannan mujahada fa tsakaninsa da Allah ba a maganan yaki ba a maganan kyautata ba a maganan karatu ba a maganan ba maganan ba maganan tsakaninsa da jama'a wa aliyu radiyallahu anhu ba aliyu Allah ya kara aliyu yarda ya tahaddasu an ashabi rasulillah sallallahu alaihi ba da labarin sahabban manzon Allah